no hasken su na tafiya bai hmm. na aidihi mudawwana ya banganta ba ye Eh kaga naka ne amma ban gana wani mu da kala ibin wahab ne ko za a tashi akan ibin wahab me aboka ya riga ka yi ko ba kai ne ba me i waje an yi magana a ce duk wanda ya tattaro ce ko nashi ne a lokacin kafin a tara su wurin ganima a raba nam Eh, sai a ce da za ku ba a yan uwanku a'a wanda ya karatu kenan maganan kaman ne zan baka misali abin kamar a ce maka da aka yi majamu'a sai kuka samu bushiyoyi da yawa sai gana ga ce kun bayan ita kun ba yan uwanku sai gana kuka ta jefa musu bushiyoyi ne kawai maganan to ai shine maganan din baka je ka karanta ba dinda da aka dinga ba su sanar da aka wagaye su kafi su dabbobin an ce a baya ko da yake lokacin da zan bada magana in a bada dariya ba ta zo ba yanzu wa qala ibn wahab rahimahullah an al-haris ibn labahan an muhammad ibn sa'id عن مكحول قال قال معاذ بن جبل رضي الله عنه قد كان الناس في زمان رسول الله متاني سن كسنشي أزامن النبي يأكلون ما أصابوا سكنشي أبن لدو سككامو معنى وانا أولين يكني من البقر والغنم kaga kenan idan aka yi majamu'a ana iya barin ku dafa abinci da kanku kaga majamu'a an yi majamu'a mun yi daidai da yanzu eh, abincin da kuka zo da shi shi za ku dinga ci in za a ci abinci to ka ce to yaranka da me da me suka zo da shi sai ku haɗu ku ci hmm? wannan ya zo da naman zube wannan da kuli-kuli ya zube wannan da da da yogurt ya zube wannan da menene ɗinsa zube a tara to rabawa za a yi ko da za a ci ta ga yogurt ɗin sai a buɗe a sashi a kwano a ɗauraye a yadda roban a zuba a kwano wannan a haɗa a ɗan ƙara ruwa ka gani a gama cin kuli-kuli a zo a ci naman a haɗa a yi wane ne to daga nan a sha hawa a sha yabo in bai isa ba a haɗa da wata, to haka ake kaga wannan shine yan uwantaka shine wanda zai sa ɗan uwanku ba za ku taɓa baro shi inda yake ba gashi baka zo da komai ba kai zero ka zo amma ba kyamace ka ba ba a goranta maka ba ka ga naziru bai zo da komai ba hmm? to saboda haka wannan ba sai ka ba za ka ci abun ka kai wane ne da kamar yadda kowa zai ci ka ɗauki ruwan nan ka sha kamar yadda to ka ga wani abu in ya taso a tsakanin ko sai inda ƙarfin ku ya ƙare ba ku bari ɗaya in aka ba ku aiki sai kun taru kun gama shi gaba ɗaya ne ku koya wa junan ku son juna ƙaunar juna taimakon juna ganin an aikata abun da aka sa kuɗin nan an ci nasarar kaza da sauransu wannan nan zai ƙara ‘yan uwantaka. Saboda kanan ga ƙaddara kuka je kuka samu kaza sai dai ku tausaya musu ku ba su kamar yadda annabi ke ku ba su mara. Kaga kun samu bushiya kun gasa wai sai ku ba wa ina wanda bai cin bushiya. <laughs> Dan bulan ne bai cin bushiya jiki bai cin bushiya ba. To a ɗauka sai aka yi sauto kuma gashi mahaƙin makwataka. a yankocin ya ɗaya a basu su ɗan gwatsattsura malam na fa kai za ka ji ɗan daɗi ka ƙara da ruwa to shi ne yau mahonai ne sai dai bashkiran da ba a daɗewa gona yan kwanukan kaɗan ne guzurinka bai ƙare ba ma an dawo sannan kuma za a tafi da abinci daga gari gashi nan kala-kala to haka To amma ai a babin tattali yake a ah, ni sadaka nake. Na tashi sadaka ta zan ba wa ‘yan gona sadaka, ba na ba su ne a matsayin aiki ba, aikin da za su ba na kawo musu ne sadaka ne, in daga mutane su taru na da sha'awa in ciyar da su. Shi ne saboda haka nan ba ballantana wani ce min abin nan ka in je da abinci. zai je da abinci illa iyakaci mu kuma za mu ce masa to ka zo da abinci amma kada ka karya mana ka'ida abinci ka zo da abinci ya eh, saurike shi lokacin cin abinci to yanzu ba su abinci duk abin da kake so ka ba su ka ka ba su ka ba su ta hannunka ka ba wanda kake so da za ka ba na duka da ka kyauta amma haka ana cikin aiki ba da maka zo ka raba yan kuma ruwan sanyi kake da shi to kyatta ka ba majamu'a majamu'a ko kuma kana iya kai ka je wa majamu'a ka da ruwan sanyi duk wanda shiga majamu'an ka ya san kowa ina Allah Allah sashi cikin majamu'ar ka tunda majamu'ar ka akwai masha Allah yawma hunay ko ina nake wa anna rasulullahi yawma hunayni man. ganaman faqasamaha ya samu tumaki aka raba su kusan maganan takan haɗu tsakanin an gama da ana cikin aiki kaga in aka ce an raba to an gama ne wa aqada al-khumsa kaga sai da aka gama kenan aka ɗauki ɗaya bisa biyar minha وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب الغنم إن يساموا تماكي أواكي والبقر يقسم للناس إذا كانوا لا يحتاجون إليها إذا باسوا دبكاتا زوا غريسو in ba suka kamo su ɗin kenan kan rasul ashabul ganama yakan ce a wa mutane idan ashabul ganama wal baqara lin nasi idan kanu eh to idan asabul ganama ko wal baqara lam yaqsim lin nasi ko idza kanu la juna ilaiha to magana ma tafi bai raba wa mutane ba su da bukata wannan ba rabo ne na adawa gida ba a wurin ne وقال Muhammadu bin سعيد ba za to ba jama'a ku ba su bukata a ba su ba a gama ba yasa nake ke muku in ga an raba an mallaka maka to an gama ne gaba ɗaya an cire su to abin da aka baka a gida amma in a cikin inda ake ne ana ba wa mai bukata amma kawul na shi rahabi bunu hasana ba a ganama wa bakarar ya sayar da wasu awaki da shanu faƙasabahu bainan nasi ya raba ainin kenan kuɗin tsakanin mutane faƙala mu'adhu bin jabal lam yasi shrah bi bai munana ba idan lam yakun al muslimun muhtajina idan musulmai ba su da bukata an yadbahuha su yanka kaga dai na filin yaƙin ne amma ko da a yaƙi in an tafi ba aka kusa shekara ba dawo ba sai kaga za a buƙaci kuɗi taridu ala ashabiha fa yabi'unaha faturaddu sai a mayar da ita ala ashabiha fa yabi'unaha fa yaqulu samanu fa yakunu samanuha min al-ganimati fil khumus kenan إذا كان المسلمون غير محتاجين إلى لحومها يأكلوها كي وداتا أبنشي قال ابن وهب عن إسماعيل بن عياش عن أسيد بن عبد الرحمن عن رجل حدثه عن هانئ بن كلثوم أن عمر بن الخطاب كتب إلى صاحب جيش الشام ya rubuta doka zuwa ga shugaban rundunonin sha yau futiha eh, yau futihat sha ɗin kenan an da nasa ya na wa ya alifuna ka saki mutane su ci abincin da suke so su ciyar da dabbobinsu kaman ba a shay'an bi zahabin aw fiddatin faqad wajaba fihi al-khums khumsullahi in ko aka sayar to dole abin da aka sayar a cire ɗaya bisa biyar na Allah ne wa sihamul na, ya isa